الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بيانك ينوانا الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau cikin taimakon Allah muna ɗauke da azumi na takwas a jerin azumumukan watan Ramadana da wannan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon wa kuma yau darasinmu zai fara daga ayata ayata 65 aya ta 65 cikin suratul ankabuti na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم Allah sarki da a cikin aya da ta gabaci wannan ya nuna mana yadda rayuwar duniya take wa ma hadhihi alhayatu dunya illa la'ibun wa lahu rayuwar duniya ba komai bace illa wasa da wargi to amma wasa da wargi duniya tana zama haka ne ga wanda ya mai da ita ta zama haka ne domin ita wannan duniyar da muke ciki a cikinta ne annabawa suka rayu a cikinta ne sahabbai suka rayu a cikinta ne salihan bayan Allah suka rayu kuma ka san rayuwarsu ba wasa ba ce ba wargi ba ne gaba ɗaya rayuwarsu din Allah ne da ainihin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙaunar manzon Allah da ambatan Allah wannan shine yadda suka gama rayuwarsu shi yasa yanzu muke cin moriyar wannan kirkin nasu sun rubuta mana littattafan da mu yanzu karantawa ce ma take gagaranmu ba ma rubuta ba za ga wani ya rubuta littafi guda ɗaya mai mujalladi 60 mai mujalladi 40 mai mujalladi 30 kuma zai gaya maka cewa yana yin wannan a lokacin duk babu lantarki a duniya gaba ɗaya aƙalla da inda yake rayuwa babu lantarki da a ci balbal ya samu ya rubuta abin da ya rubuta wani ma a gidan kurkuku ya mafi yawan rubutun da ya yi an kwace littattafan gaba ɗaya ya rika bin bango yana rubutawa na baya sa za su kai inda za su kai a takaice Allah Ubangiji ya sa wa rayuwarsu albarka sun tsaya sun bi Allah a cikin rayuwarsu sun ainihin yi abin da za su je lahira su amfana waɗannan rayuwarsu babu yadda za ka ce mata la'ibun ne ko kuma lahawun ba su ma san yadda ake yi waɗannan abubuwan guda biyu ba amma akwai wanda duk ya mai da hankalinsa wajen rayuwar duniya yana neman ya suna a duniya yana neman ya samu abin duniya ya samu mukamin duniya to za ka ga cewar al'amuransa gaba ɗaya wargi ya fi yawa Allah ya kiyaye mu duk abin da za ka je ka yi ko mai za ka samu inda ya hana ka bautar Allah ya zama wargi to shi ne Allah ta'ala ce a wannan ayar wa inna daral to watan aya Allah ya ce wa inna daral lallai lalle hakika gidan lahira lahiyar haiwan ita ce cikakkiyar rayuwa rayuwar da dadinta bai karewa rayuwar da rayuwa a can bata ta karewa shi jin dadin duniya ko mulkin duniya ko wadatar duniya fargabaka ta farko ranar da za ku rabu ko ka kare ka ko ta kare ta kana ji kana kallo da mai kuɗi ne kai yanzu ka koma almajiri ko kuma kuɗin yana nan bai kare ba rayuwarka ta kare, ko kana so ko baka so dole ka bar duniya to shine nan Allah subhanahu wataala yake gaya mana wa idza rakibu fil fulki domin ya nuna maka yanda suke wasa da rayuwarsu a duk lokacin da suka hau jirgin ruwa daga wani gari zai kai su wani gari daga wata gaba zai kai su wata gaba wato mutum ba zai fahimci wannan karatun ba sai idan Allah ya taimaka ya taɓa shiga jirgin ruwa ya je tsakiyar teku ya miƙe tsaye iya ganinsa bai hango ko da kusan-kusan inda gari yake ba dama da hauni gaba da baya ruwa ne kawai kuma duk inda ka sake ka faɗo to sai dai labarin wani ba dai naka ba an gama da zancenka to Allah ta'ala ya ce idan rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa suka je tsakiyar teku suka ga cewa ruwa ya fara tangal-tangal da su yana neman ya kife da su ga igiyar ruwa ta taso ta ko'ina gaba da baya dama da hauni shi na Allah ta'ala zai ba mu labarin wani hali suke kasancewa ai annal kufara idan masa humu zuru fil bari wato kafirai idan abin ƙi ya same su suka zo tsoro ganin ido ba labari ba a cikin kogi ishtaddat alaihim rihu iska ta yi ƙarfi sosai jirgin ruwa yana sanya yamma iska na ƙoƙarin mai da shi gabar ko tana sa yana kudu ba don yana so ba ko ya yi arewa ba don yana so ba ko ma jirgin ruwan ya ringa ya abin nan da shi ɗawafi da shi duk waɗannan abubuwa idan sun gani Allah subhanahu wataala ya ce laha, suka gane cewa a wannan gurin fa babu wani wanda za a kirawo in ba Allah ba hubal ba zai yi amfani a nan ba uzza ba za ta yi ba manata ba za ta yi ba gumaka ba za su yi ba shehu ma ba za su iya ba gurgina joni yana maganar wani waliyinsa ya ce wai waliyin yana tafiya tare da wani almajirinsa kuma sun shiga cikin ruwa shi wannan waliyin yana taka ruwan kamar yadda kake taka ƙasa yana tafiya almajirin yana bin sa a baya to dama kafin su ga ruwan ya masa wasiya yace duk abin da ya taso ni zan kira Allah kai kuma ka kira ni eh ni zan kirawo Allah amma kai kar ka kuskura kira Allah ni zaka kirawo to wai suna tafiya suna ina jin kun ji kasa ko da dama da kiyo sun ji su to wai sun je tsakiyar teku saboda haka nan sai ce wai ce dan sai ya zo ya rada mu wannan almajirin ya ce to kai ne ma ke sa ka zama mushriki shi yana kiran Allah kuma ya ce ka kira ka kirawo Allah kai ma to wai da aka ji abin ya faru za su kibe maimakon ya kira wannan waliyin sai ya kira Allah su sai ya kasa ka duba ka ga wai malami ya ringa koya wa almajirinsa kiran Allah halaka ne kiransa ne tsira kuma malamin ya yadda almajin nasa iya yadda da shi saboda haka da kansa kuma malamin yake ba da labarin abin da ya faru maimakon ya kira shayi sai ya kira wa Allah dandanan sai ya yi ƙasa to ya abin nan to Allah ya sa wai walin ya dan wai ya kama shi me ya faru sha wallahi wani ne yazo ya rada min cewa wai kana sa ni shirka maimakon in kira Allah ina kiranka yace so yayi halakar da kai don Allah wa ya yi ƙoƙarin halakar da wani to abin da zai baka mamaki a zamanin ƙarnin 20 akwai kwakwalwa da ke iya karban wannan shirman kuma ta yadda cewa gaskiya ake gaya mata Allah ya shirye da mu Allah ya ce eh, da laha makulisi na lahudina ko sai su kira Allah suna masu tsarkake addu'a ga Allah suna masu tsarkake addu'a sun yadda kuma wannan a ubangiji shi wallahi ko baka da imani ko da kai mashirki ne kana shirka idan ka shiga wahala Allah ya ka zo ka kirawo Allah kuma Allah ya leƙa zuciyarka ya ga cewa daga saka kake yi ka yadda a zuciyarka banda Allah ba mai iya fidda kai daga wannan halin da ka shiga ka da duk wani abin da kake na shirme a yau ba zai taimake ka ba Allah ne kada zai iya taimakon ka kuma Allah ya ga daga sai yake kowa ya gaji ya sai shi wallahi sai ya taimake ka ko da kuwa zaka koma ruwa za mu ga ayoyin da suke magana akan wannan ba wai ra'ayi na nake faɗa ko fahimta ta ba Allah ya ce zalla man tad'una ko zalla wato duk wannan abin da kuke bauta din ghaba an azhanihim sai bace ko abolansu ba ta iya tuno waɗannan gumakan nasu ko waɗannan wato wanda suke barin Allah su kira su ɗin, ko bai tunanin ma Allah kada yake tunatowa fi zalikal wakati a cin wannan wannan lokaci li ilmihim annahu la yunqidu min zalikal karbi wa ghayrihi min al-kurubi illa huwa wahdahu jalla wa ala saboda sun yarda cewa a irin wannan halin a wahala irin wannan banda Allah ba mai iya tsayarwa don haka nan ba dama a kama wani a bar Allah dole sai dai a kama Allah ma na mu najahum ila a Rautu wa kana da insanu kafura amma kuma ɗabi'ar an adam in ya shiga wahala wato kamar ɗan siyasa ne lokacin da yake neman ƙuri'a sai ka yi mamaki kana talaka sai ya zo gidanka ya ci ɗumame ko ba gaba ne wai ai mai tawazu ne wannan ba ruwansa da abin nan sannan da ka kira shi a waya ya ɗauka ba haka ba ne idan ya zo da ya ganka ma in kana da wani abu wani daurin aure ko na wani abu da ka kira shi zai zo haka ne ko ba haka ba da ya zo ya ci zaɓe an rantsar da shi to ba alaƙa ku ta yanke zalla an ka ya ɓace ba za ka ƙara ganinsa ba in kai waya ba zai ɗauka ba ran da kuka haɗu kana san kai masa oh to da Allah dan jira akwai abin nan za mu hadu ai zan bugo maka to yake ya bace bai san komai ya kara hada ku da shi bukatar ta riga ta biya ba zai ƙara tunawa kana duniya ba sai lokacin da zabe ya dan kara matsowa sai ya sake zuwa da Allah ya hakuri mun ji abubuwa sun abin nan amma insha Allah duka dai abubuwa za su abin nan akwai ma wani shiri da nake maka Eh, eh shi ne gaba ƙuri'a ne to haka wai kafirai suke son su yi ubangiji lokacin da ya zo yana neman tsira ga shi ne inda Allah ta'ala ke cewa huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri Allah shine wanda yake tafiyar da ku a fako shine wanda yake tafiyar da rayuwarku a cikin koguna hatta idza kuntum fil fulki A sai lokacin da kuka shiga cikin jirgin ruwa ko jiragen ruwa shi kalmar fulki ba ta da jami'i ba za a ce fuluk ba ko a flat. fulki kwaya daya fulki kwaya biyu fulki kwaya dubu duka fulki ake cewa amma ya za kai ka gane nan jami'i ake nufi ko kuma mufradi ne sai ka kalli abin da aka ambata nan da aka ce hatta idza kuntum bil mulki sai aka ce wajaraina da kwaya ɗaya ne sai a ce mai wajara sai a ce wajara sai a ce wajaraina jiragen ruwan kuma suke gudu bihin da su birihin tsayyiba da iska mai daɗin tura jirgin ruwa kana kada shi kuna jin daɗi wani makila yana waka eh wani yana cin abinci wani yana fira da abokinsa kowa yana jin daɗi lafiya lafiya jirgi yana tafiya ba matsala wa farihu biha suka yi farin ciki da haka ya a tarihun asibin ana cin wannan kwazam sai iska mai guguwa ta taso asif ya karfi bayan iska ta taso waje a humul mauju kuma sai ya giro ruwa ta zo min kulli makan daga kowane bangare igiyar ruwa daga gabar igiyar ruwa daga yamma igiyar ruwa daga dama igiyar ruwa daga hagu ko ina kuma kun san ita igiyar ruwa wato juyawa take har ƙarshen teku in ga ta taso din nan haka za ka tana yi to duk abin da ta zo ta samu nan na ɗaya shi za ta yi ƙasa da shi ba ruwansa da girmansa ko kankantarsa to shi uhida bihim wa zannu annahum uhida bihim suka yi sakankance zannu anan al-yaqinu suka yi yaqinin cewa uhida bihim an kewaye su ba mafita ƙarya ta ƙare a daidai wannan lokacin Allah ya ce da awullaha suka kirawo Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addu'a su ga Allah ma'ana ba sa tuna kowa ba sa tuna karfin kowa ba sa tuna dabarar kowa in ban da iyawar Allah me suke ga wa Allah a lokacin la in anjaytana min hadhihi Allah mun maka alƙawari mun maka alkawari alkawarin hada rantsuwa wallahi Allah in dai ka tsayar da mu daga wannan halakar da muka gani kire-kire na mina na. wallahi za mu zama cikin masu gode maka ma'ana za mu zama cikin masu bauta maka kai ba mu ƙara shirka daga yau Mai Allah ya ce ma an ja'u ko idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq kun ga kalmar ma an ja'um ya gwada Allah ya tsayar da su yayin da Allah ya karba ta tasu ya tsayar da su sai gashi kuma ga suna ainihin wato eh, zalunci a bayan ƙasa ba tare da cancanta ba sun koma ruwa sun koma shirkarsu sun koma girmama gumaka sun bar Allah subhanahu wa ta’ala wani gurin Allah ta'ala ya ce wal man yunajjikum min zulmatil bari wal bari waye yake tsere da ku wato ainihin a cikin duhun a cikin duhun sako da kuma duhun kogi wake tsere da ku wanda kuma tad'unahu kuce kiransa kuna roƙansa tadarruan wa kuna masu kankan da kai masu make murya masu ainihin wato nuna alamar ladabi wa khufiyatan kuma kuna magana a sande ma'ana ba ku iya daga murya kuma me kuce ga wa Allah la in anjana min hadhihi lalle idan Allah ya tsayar da mu min hadhihi daga wannan lanakuna min ash-shakirina Allah ya ce kulillahu yunajjikum minha a kowane lokaci Allah ta'ala shi ne wanda yake tsayar da ku daga ita wa min kulli karbin ba ma ita ba duk wani abin bakin ciki da ya taso muku Allah ne mai tsayar da ku ka san shi matsalar matsalar mushriki idan ya fada a gaban gunkinsa ya gaya wa gunkinsa bukatarsa kuma sai Allah ya biya bukatar sai ya dauka gunkin ne ya biya masa ba gunki bane amma Allah ta'ala yana yin istidraji sai ya maka shigo-shigo ba zirgi ka ɗauka ka na biyan bukata tun dai ga malamai sun gaya maka ga alkur'ani ya gaya maka ga hadisi ya gaya maka ba wani mai tasirin biyan bukata ka in ba Allah ba amma ka je ka kama wani Allah ta'ala ya ce wa min kulli karbin daga kowane irin abin bakin in ya same ku Allah ne mai biya muku bukata tsaye da ku sun ma'antun kula, sannan kuma ku koma ku abin nan yanzu kallamu muna 'yan najeriya lokacin da al'amura suka dagule fita daga gida ta nemi ta gagara ne muka yi ko'ina addu'a ake mata addu'a maza addu'a 'yan kawai addu'a 'yan binni addu'a a masallatai addu'a a kasuwa addu'a ba haka ba ne sai Allah ya kawo sauƙi a lokacin nan ba wa'azi ba komai an daina zuwa guraren shakiyanci ko ana zuwa hatta a turai guraren da ake zuwa picnic ake zuwa shan giya ake zuwa iskanci an daina zuwa kuma a lokacin da corona ta yi corona ko ba su daina ba an daina mata waɗanda in sun ga matanmu sun sa niƙabi suna musu dariya kowa sai ya koma maza da mata niƙabi ko ba yi ba kowa ya rufe fuskarsa da ta in an ce mata ki raba fuska yi oh no no no no backward no eh forward ever backward never sai wai kai ba kauye ne dan dagaji har yanzu kana nan sai ga ta zama ɗan dagaji ko ina ka ganta da niqab kuma niqabin ba ba lada wanda lada dan ba dan Allah aka saba dan tsoron corona ne Allah ya kiyashe mu kun ga wannan wani esigi na ce wata yarwar ya ce Allah ya ɗan kunno mana don ya ga ya nuna mana idan ya ga dama dama ya ce eh, abin nan ɗau'an aukar han dole za ka yi wa Allah biyayya ko dai da so ko baka so wallahi komai kafircinka komai tsananin ƙin Allahnka akwai lokacin da dole za ka yi wa Allah biyayya ko da so ko baka so in Allah ta'ala ya ce ka yi rashin lafiya ce ne ba za a yi ba in ka isa in ya ce mutu gobe ko yanzu sai dai ina ban yi niyya ba zai yiwu ba zai yiwu ba inda za ka iya kangala an ce yi azumi ka ƙi yi sallah ka ƙi bi iyaye ka ƙi ƙaunaci manzon Allah ka ƙi ka yi zikiri ka ƙi oho ka zo kuma inda za ka yi na dole dukiyar kama in Allah ya ga dama sai kunnu asara a kuma dole ta shigo ba ka iya tare ko ba to duka waɗannan ayoyi yan uwa suna nuna mana wa idza ghashiyahum mawjun kazulal da'aw Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najahum ila al-barri wa minhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun wa idza massa al-insana dhurru da'ana da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu waja'ala lillahi andada liyudilla an sabili gashinan gashinan gashinan ayoyi birjik a cikin alkur'ani suna nuna maka ɗabi'a butulu ɗabi'a ɗan adam butulu a lokacin da yake da bukata ba wai kai ɗan adam ba Allah ma haka yake masa in yana da bukata ya zo ya kanan da ɗaya a gaban Allah ya nuna ladabi ya nuna biyayya ibn ishaqa wato sahibu sira yana gayawa yana faɗin dalilin da ikirma ya musulunta ikirma ɗan abu jahil kai mamaki yanzu in ka ambaci abu jahil ka ce la'ana hulla in ka ambaci ikirima ka ce radiyallahu anhu Allahu akbar Allah da rahama yake a lokacin da su ikirima suke yin abin da suka ga dama suke kece aya suke kece reni su ne area boys na makka su ake tsoro yanzu nan za su batar da kai yanzu za su yi maka abin da suka ga dama kuma su batar da bakin zanen. sai dai Allah ya gano ba dai dan adam ba sai ga ikirma ya ga manzon Allah ya cinye makka yanzu kowa ya mika wuya ba mai ja da manzon Allah a makka gaba ta shi kadai ne mai cewa ayi ayi ko a bari a bari ikirma shi kuma bai yi niyyar zai musulunta ba kaga zaman maka ba zai ba zai ba zai abin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama makka ikirma sai ya gudu shi kan ba zai iya zama gari ɗaya da manzon Allah ba ya je ya hau jirgi jirgin ruwa yana son a kai can ƙasar habasha ya dawo afirka ya zauna ya yi kafircinsa tunaninsa tun da sarkin habasha ya taɓa karɓar bakuncin musulmi ya kyautata musu suka zauna to duk wanda ya gudu ya je habasha shi ma zai samu gindin zama sai da ya je ya shiga jirgin ruwa an je tsakiyar teku sai wannan abin da Allah yake bada labari ya faru waɗansu malamai ma suka ce a kan ikirma ne Allah ya saukar da wannan Aya. saboda haka iska ta taso daga bata yamma ko'ina masu jirgin kun ga a wannan irin yanayin fa in ban da ubangijin muhammadu ba wanda zai iya tsayar su da mu daga wannan gurin ku ajiye wani magana hubal ko wani manata ko uzza ko waye ba a magana sa anan ba a yin maganarsu Allah kaɗai za a kira kuma Allah ma Allah Muhammadu A ma a kunnan zai ji wannan magana sai su kudakata kudakata. in haka ne do Allah zan biya ku zan biya ku ku yi kokari mu koma inda na hayo in koma in sauka ah me ya faru in dai ba wanda zai iya kare mu anan sai ubangijin Muhammadu to in mun tsallaka ma ba mai iya kare ba in ba ubangijin Muhammadu ba gara ma in koma ga abin da ikirma yake cewa laqad fataha Allah laqad fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata ko lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka zahaba farran minha ikirma sai ta zai gudu falamma rakiba fil bahri yayin da ya hau jirgi li yadhhaba ila al habasha yana son ya gudu zuwa kasar habasha istarabat bihi miskina sai jirgin ruwa ya ne fara tangal tangal da su fa qala ahluha ma abuta jirgin ruwa suka ce ya qaumi ya ku mutane akhlisu li kuma du'a ku tsantsanta addu'a ku ga ubangijinku na gaskiya ba na dabu ba fa innahu la yunjiha huna illa huwa anan ba wanda zai iya tsere da ku sai shi sai shi kadai fa qala ikrima sai ikrima yace wallahi in kana la yunji fil bari ghayruhu in dai a cikin ruwa a kogi ba wanda zai iya tsayartarwa sai shi fa innahu la yunji ghayruhu fil barri to in an jefa ban ma ba wanda zai iya tsayartarwa Allahumma sai ikirma kenan zai magana Allahumma ya ubangiji laka alayya hadu na daukan maka alkawari kana da kana da tabbataccen alkawari a wuyana la in kharajtu in dai na fita daga wannan ruwan la'azahabanna wallahi zan tafi fala'aza anna yadi fi yadi Muhammad wallahi zan je in dora hannuna akan hannun Muhammadu in masa mubaya fala'ajidannahu ra'ufar rahima Allah ina son ka sanya min in same shi mai tausayi mai rahama mai jin kai eh wa kana kazalika da ya dawo kuwa sai ya samu manzon Allah yadda ya fatan ya same shi annabi baya ruku shi duk kasa, ka bi Allah don ka shiga aljanna matan manzon Allah suna cewa man kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li nafsihi tun tunda manzon Allah yake bai taɓa ɗaukan fansa akan abin da aka yi masa ba shi fasida kai masa ya rama a ba manzan Allah ba wa idan take kasu tsoro la amma fa in ka kuskura ka taba haƙƙin Allah la yu'rafu li ghadabi hadd to ba a iya gane iya fushin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine tsarin ainihin wato manzan Allah sallallahu alaihi kuma akan wannan ake bukatar lalle mai koyi da shi kai mai da'awa in wani ya taba ka in dai shaksiyar ka sai ya taba ya maka sharri ya maka yarfe ya maka kage ya cinye maka kayanka ya maka za duk wannan ba matsala bane kar kai fada da shi kar kai gaba da shi saboda wannan amma in yana kokarin ya ruguje da'awa in yana kokarin da'awar yake son ya lalata to yanzu ya taba kayan Allah ne wannan ya zama wajibi kai fushi da shi ya zama wajibi ka dauki matakin da zaka iya dauka a kansa ya shi amma inda kai ne zai cutar ya je ta cutarwa Allah zai saka maka e ba sai yi fada da kowa ba haka manzan Allah ya zauna baya fada da kowa nan ya taba shi Allah ya samu dace falamma najahum ila barko na'am aya ta gaba ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا hmm. فسوف يعلمون to ayoyi da muka karanta wanda suke gwada irin wannan ɗabi'a ta kafirai ba iya wanda muka karanta ba suke da masu alkurani mun ba da dai misali ne akan yadda ɗabi'ar waɗannan mutane suke kuma har gobe akwai wanda idan yana cikin talauci ba wanda ya kai shi addu'a shi yayi ya sa a masa in ma mai kuɗin ne Yaga zai shiga wata rigima ko rigima da hukuma ko ya ga yana neman ya afka cikin wata asara ta dukiyarsa to nan fa za ka gaishe gidan malam ba dan ya nemi fatawa ba a'a ya zo ne dan malam yayi addu'a kada wata asara ta ya zo ne dan yayi addu'a wannan bibiyar da hukuma take masa a batar da bakin zarar a shashantar da maganar shikenan shi da ya haye bai damu da bai zai faru a lahira ba shi dai ayi addu'a da za ta kubutar da shi a nan duniya Allah ya kiyaye mu to shine anan Allah ta'ala yake cewa ma'ate na hu duk wannan abin da suke yi lamul aqiba ne suna yi ne dan su kafirce da abin da muka yi musu wato suna yin wannan ne dan su butulce wa ni'imar da muka yi musu Allah ya maka ni'imar ji ya yi maka ni'imar gani ya yi maka ni'ima iri daban-daban da ba za ki ba ya baka ni'imar 'ya'ya, ya baka ni'imar arziki wataƙila ya hada maka da ni'imar mulki amma duka wannan kauce-kauce ‘yan ka shiga ruwa ka yi ƙanƙan da kai ka roƙi Allah ka dawo duniya lafiya ka dawo fako lafiya wai duk wannan dai ka samu damar ci gaba da kafircewa ni'imar da Allah ya maka liyafuru bima atainahum dan su kafircewa wato ni'imar da muka basu abinda muka basu wali tamatta'u dan su dawo su dinga jin daɗi da wannan dukiyar da wannan ni'imar da suka cewa, su dinga jin daɗi da bauta ma wani Allah da barin Allah su kama wani duk shi ya za ce wannan kangara Allah ya ce ba so ba ta alamuna ko ba so ba ya alamuna da sannu za su san irin wannan mummunan aikin suke aikatawa na'am

a fito daga da annabi Muhammad daga garinku daga cikin ku, sannan bayan wannan a zaunar da ku ‘yan makka ne ku malam mutumin da Allah ya yi wa alheri ya zauna a makka ko a yau ɗin nan Allah ya baka dama ka je kai kwana uku kwana biyu kai kai awa ɗaya a makka awa ɗaya wallahi wannan awa ɗayan da wuya in ka dawo a rayuwarka da za ka yi a nan Najeriya wannan awa ɗayan ba za ta iya yin darajar inda za ka shekara ɗari wallahi ba za ta kai darajar wannan awa ɗayan da ka yi a makka ba awa ɗaya tak a makka amma wanzu ne da yanin makka baya sallah ba ruwan sama da harama wanzan Allah sallama ya ce idan ka je kai sallah raka'a ɗaya sallah guda ɗaya sallar azhar misali to Allah zai baka ladan wanda ya sallah sau dubu ɗari na sha faɗin wannan anan ko Allah zai baka ladan sallah dubu ɗari sallah dubu ɗari ka ɗauko dubu ɗari ka kasa ta da kwanakin shekara kaga shekara nawa kenan shekara ɗari biyu da da bakwai hadda wani ɗan dugo-dugo a sama shekara ɗari biyu da da bakwai. sallah ɗaya ta sama maka ladan sallah dubu ɗari sallah sallar shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai sallah ɗaya kawai to wanda Allah ya masa baiwa duk me ya kawo maka ta samu wannan darajar darajar Allah ya aiko annabi Muhammad darajar Allah ya saukar da alkur'ani wannan gara ɓatar daga bakin manzon Allah aka jita. magana ce kan mallayan zigu anil hawa inuwa illa wahan yuha shi ya faɗi wannan maganar to amma sai ga wani gashi a makan yake imani da manzan Allah a makan yake baya da wani tunani illa ya zai cutar da manzan Allah yaya zai yi kaza ya zai kaza Allah ya kiyaye mu to shine nan Allah ta'ala yake ga wa ƴan makka yake ce awalam yarau ƴan makka ba ku gani bane anna ja'alna haraman aminan mun sanya muku garin makka wanda yake wato gari ne aminan amintacce duk wanda yake makka ya amintu daga rayuwarsa ba mai iya zuwa ya taba shi dukiyarsa ta amintu a lokacin da Allah yake saukar da wannan alkur'ani kana fitowa daga makka gabar da yamma kudu da arewa ko ina kai fashi ake yi a kwace dukiyar mutane amma dan makka a makka ba mai taba shi dan maka in ya fita daga makka zai je ko da tafiya kilomita dubu zai yi in dai an gane dan makka ne ko barawo a jeji bai taba shi albarkacin kasancewar su dan makka ba ku zo wannan ba ja'alna haraman aminan mun sanya muku wato wannan harami amintacce man da kalahu kana amina ba ma ku yan makan ba wanda ma ya biyo wanda ya kashe masa uba ko ya kashe masa da ko ya kashe masa uwa ko ya kashe masa wani aboki kowa aka kashe ma sai wanda ya kisan ya rugo ya shiga maka ko ya tsira a zamanin jahiliya ma mutum zai zo ya ga wanda ya kashe ubansa gashi gashi a zamanin da ake yayin daukan fansa amma ba zai taba shi ba saboda alfarmar da Allah ya yi wa maka tun zamanin jahiliya Allah yake cewa ba ku ga yadda muka sanya maka din nan ba wato haraman aminan harami wato guri mai alfarma mai kuma amintacce wayo ta kaddabin nasu ko min haulihim amma a gaban idanku ana faffauce mutane ana kidnapping din mutane ana yi wa mutane fataɗe a sori ana mutane abin nan fashi da makami min haulihim a zagayenku duk wanda aka kama a jeji da dukiya sai a kwace watakila ma a raba shi da dukiyar kuma a raba shi da rayuwarsa afa bil yu'minuna afa bil badili yu'minuna yanzu ko mutanen makka su mutanen makka da barna suke yin imani me banna anan bautar gumaka me banna anan barin Allah subhanahu wataala ko shirka da ubangiji yanzu wannan shine abin da kuka yarda da shi wannan zaman lafiya da kuke yi ai ba hubal ne ya jawo muku ba ba manata bace ba uzza bace Allah ne ya ga dama ya girmama ku afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfuruna kuma amma da ni'imar Allah suke kafircewa Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce kamar yadda Allah ta'ala ke cewa li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kun ga kafin wannan surar wajen suna ce a gaba ba alamtar kai ba ce Allah yana bawa shawa labarin halaka abraha alamtar kai fa ala rabbuka bi a alamtar kai fa eh, alamtar kai fa fa ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim ghayran ababil karmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asin maqul wannan ragargazar da Allah yi wa abraha wannan halaka wadda Allah ya wa giwayen abraha wannan ruguza wadda Allah ya wa sojojin abraha dubin dubata me yasa yayi Allah ya ce li'ila fi quraish dan a sharewa ƙuraishawa hanya dan kwanciyar hankalin qurayshawa dan kada qurayshawa su kasa fita kasuwanci aka halaka musu makiyansu aka ruguza rundunar makiyansu aka ainihin halaka giwayen makiyansu Allah ya ce din nayi wannan ne saboda ku Qurayshawa shi zama ake ta surar suratu Quraysh an gane ila fihim rihlata shita'i wa sayf dan ainihin wato sama musu kwanciyar hankalin tafiye tafiyensu na rani da na ainihin wato lokacin damana to idan ta haka ne falliya Abu Durab ba hadal bait su bauta ma ubangijin wannan daki wanda suke cin arzikinsa. allazi at'amahum min ju'in wanda ya wadata su ma'ana yake ciyar da su daga yunwa ko ina ana yunwa amma banda makka kuma har yanzu har yanzu da nake maganan nan abu ne mai wahala ka je kasar makka ka samu matalaucin abinci ko matsalocin sutura wannan kan babu in aka ce maka a maka aka ce wannan talaka ne ana nufin talakan na baya da gidan kansa ko baya da mota ta gani ta faɗa wannan shine talaka amma talakan da bai da abin da zai ci maka babu shi talaka mara rigar babu saboda Allah ta'ala ya hore musu mawadata mai kudi mai kudi guda daya sai ka samu yana da dumaduman su to wanda trailer za ta shiga ta yarba a cikin ta fito wanda sai ka samu yana da guda 100 wani yana da guda saba'in wani yana da guda hamsin wani yana da guda abin da Allah ya hore masa kuma a makare suke da abincin rabawa sadaka Allah ya ji kan malam aljazairi abubakar aljazairi kun ga malami ne amma garin Allah yana wayewa mu lokacin muna madina motocinsa masu raba abin nan gurasa fi sabilin layi tare wannan hanyar a tare wannan hanyar di inda ka bullo so ake ka bullo ana maka magiya don Allah karbi ɗaya bubare da iya abin da yake kake bukata yana da manya-manyan gidajen biredi ba don a sai ba don a bada sadaka to su ba za ka irin waɗannan baiwa da Allah ya musu har gobe da azumi in ka je za ka ga inda ka san masu fita farauta haka za ka ga mutum ya ɗauki yara masu yi masa aiki daga damar cikin masallaci wannan ya tara wannan hanyar wannan ya tara wannan hanyar aikin su kawai da sun ga ka so masallaci ana maka magiya don Allah zo mu je zo mu je sufura ka je mu ka zauna inda za a ci abinci eh ina yan tafaddal suka je maka to shi kenan an kware musu gudu ka zo gashi nan abinci ne gashi nan za ka ga wani kullum zai ware miliyan ɗaya na riyal ba na naira ba a ciwo a siyo abincin buɗe baki wallahi da ido na na ga gwamnoni wasu gwamnoni da na sani wato na gansu sun zauna irin wannan su ma suna cin sabili wallahi na gani su ma sun zauna suna cin sabil to kai ma kai irin wannan man ka dawo kasar ku alhamdulillah akwai da dama yanzu suna yi kuma Allah ya saka musu alkhairi eh nan ma yana kawo sabil ko ana kawo Ba da bukar kuma na ga ana kawo sabil na ko a ko jiya na ga an kawo eh ko jiya na ga an kawo eh to Allah ya saka da alkhairi to kun ga duk wannan Allah ta'ala yana yake fadakar da Qurayshawa irin hadarin da suke shiga da kansu bayan ku Allah ya ba su mafita na'am ومن أظلم ممن افترى da الله كذبا فليس في جهنم مثوى للكافرين الله يتير ومن أظلمه azulamu, لا أحد أظلمه la zulman ba wanda yafi tsananin zalunci dukka tare a zalimai gaba ɗaya, ba za ka samu wanda yafi kowa iya zalunci ba mimma niftara kari ba. fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya kuma ya jingina wa Allah duk wanda ya ce ga abokin tarayyar Allah ko a wajen suna ko suna Allah bai dai haɗa suna da wani ba babu arrahmanu sai Allah shi kadai babu arrahimu sai Allah shi kadai babu alƙaharu sai Allah shi kadai sai dai a ce abdul qaharu abdul Rahamanu, abdul aziz abdul duka dai ko amma dai alkaharun aljabbarun arrahmanu arrahimu sunan waye to ko a suna Allah ta'ala ya ce baya da samiyyar baya da ainihin abokin tare baya da takwara Allah ko a suna bai yadda ya takwara ba kuma ba mai iya yin aiki irin na Allah da aikin da ya tabbata Allah ne kada yake yi to banda Allah din ba mai iyawa ba mai iya baka 'ya'yan ba Allah ba ba mai iya hura maka rai in ba Allah ba ido ido wannan irin wanda Allah ya baka ba mai iya baka irin wannan idan sai shi Allah din shi kadai baka bane to saboda haka Allah bai dai abokin tarayya ba haka nan kuma Allah bai yadda ka ce ga wani shi ma za a bauta masa kamar yadda ake bauta Allah bai yadda da wannan ba to duk wanda ya ce ga abokin tarayyar Allah to ya kirkiri ƙarya ya jingina Allah dan ƙarya ne a ce ga Allah Allah yana da abokin tarayya wannan ƙarya ce ba zai yi ba ومن أظلم ممن Allah ابتلى على الله bil أو ko بالحق أو bil بالحق lamma ja'a ko kuma ya ƙaryata da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo masa ya ƙaryata da alƙur'ani lokacin da alƙur'ani ya zo masa a karanta masa ya ƙaryata da sunnar manzon Allah wanda duk ga yana karyata sunnar manzon Allah yanzu na rantsa da Allah idan manzon Allah yana nan ma a gaban sa zai ƙaryata shi to ga hadisi an tabbatar maka manzon Allah ya tabbata ya ce kaza kaki ya ce ai kaza kaki ya ce kar ai kaza kana yi kuma ga ingantattun hadisan da duk malaman duniya na kirki sun yarda da su to wannan kar ya daukar ya yaudare ku cewa inda ga shiga manzon Allah ba zai karyata manzon Allah ba Allah ya kiyaye mu aw ka zabi hakila lamma jaa ko ya kare ta da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo masa Allah ya ce alaysa fi jahannama matwan tunda ka gaje shin wai babu matattala ne wajen zama na dindindin na har abada ga kafirai a cikin gidan jahannama kafirai ba su da gurin zama ne a gidan jahannama suna da shi eh suna da shi alaysa fi jahannama matwan lil kafirina sai Allah ya ce والذين جاهدوا to kun ga duk wannan abin da aka faɗa na mummunar makoma sakamakon mummunar aiki da aka aikata a duniya Allah yana faɗa ne dangane da waɗanda suka yi wannan mummunan aikin wato mashirkai da kuma saban Allah amma Allah ta'ala sai ce wallabi na jahadu na". duk wanda suka yi ƙoƙari cikin tafarkinmu suka yi ƙoƙari wajen biyayyenmu suka yi ƙoƙari wajen barin abin da muke so a bari suka yi ƙoƙari wajen yada addininmu a cikin al'umma suka yi ƙoƙari a cikinmu lana hadi nan wallahi mun yi alƙawarinmu kuma sai mun shiryar da su su bula na hanyoyinmu Allah zai tusa maka ƙaunar bin sunar annabi Allah zai cusa maka ƙaunar bin shari'ar manzan Allah Allah zai cusa maka ƙyamar saban Allah idan dai kana bin Allah yadda ya kamata wa inna Allah lama al musulina kuma lalle Allah maɗauki sarki yana tare da duk wani mai kyautatawa inda ka zama kana kyautatawa to Allah yana tare da kai ita kuma nan ɗan uwa karka ɗauka wani abu ne daban saboda waɗansu na cewa matakai matakai ne akwai matakan musulunci akwai matakan imani akwai matakan ihsani wannan gaskiya ne hadisi ya tabbatar da haka musulunci hawa hawa ne akwai wanda shi musulmi ne kawai akwai wanda matsayinsa ya kai matsayin mumini akwai wanda kuma ya kai kololuwa ya kai matsayin musini. to wane ne muhsini Allah ya gaya mana su a cikin alkur'ani innal mutaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum wa qama rabbuhum azab al ah, innahum kanu qabla zalika musinin kanu musinina ko Allah ya ce sun kasance musinuna a duniya to ya aka yi suka zama musinuna Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjauna kai ma kake? ke Allah Abdurrahman <laughs> baccin ka kadan ne da dare ko kuma baccinka ka yafi yawa in ka ya fi yawa baka cikinsu Allah ta yi kanu ƙalilan minan laili ma ya haɗa una ɗan kaɗan suke yin bacci da daddare alarama kana biyu na ɗaya kenan wabil asahari hum ya sarfiruna duk lokacin da asuba ta doso ba za ta rada suna bacci ba a daidai lokacin da lokacin sahur ya kusa za ka same su kuma suna ta neman Allah ya gafarta musu lokacin da manzan Allah ya ce Allah yana saukowa sulusu a saba'ud duniya yana cewa ina halmin sa'ilin wuɗi yahu halmin da'in a saje la halmin ba a gafirin la wane ne yake neman gafara in gafarta masa waye yake son tambaya in bashi abin da yake so waye mai neman afuwa in masa Allah ta'ala yana faɗin wannan to a lokacin nan su kuma suna farke kamar suna ce da Allah gamunan gamunan suna gaya masa wa bil asarihim yasbirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal maharu. a cikin dukiyarsu suna jin akwai haƙƙi ba wai alfarma ba akwai haƙƙi na ainihin wanda Allah bai ba ba akwai kuma haƙƙi na ainihin wanda yake mai tambaya waɗansu malamai suna cewa to kun ganin Allah ya nuna lalle ya san da masu bara e ka san shi ɗan jagaliya shi ya fi san duk ayar da za ka kawo kada ka kawo ayar da ta haramta jagaliya kada ka kawo ayar da ta hana roƙo kada ka kawo ayar da ta hana bara da an ce a daina bara sai a ce karatun alkur'ani ne ba a so ba haka ba ne ana son karatun alkur'ani amma menene alaƙa tsakanin karatun alkur'ani da bara manzan Allah salama ya san da maganar bara amma mutum uku kawai ya izini su yi bara mutum uku duk wanda ya bara baya cikinsu to ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah amma wannan maganar tana bukata a yi ƙarin bayani akan ta gashi kuma lokaci ya cin mana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka zuwa Allah ta'ala ya fi mana in Allah ya kaddara muna raye gobe kuma ya ba mu ikon ci gaba da wannan karatu to in Allah ya da mu bayani gane da su waye Allah ya ba su dama su yi bara kuma yace lalle a ba su in sun yi bara kuma in sun kuma in ba su ba menene hukuncin wanda ya bara ba wai nan hukun ba in Allah ya da gobe za mu bayani akan wannan Allah ya sa mu dace jiya a wajen tafsiri an samu taimako na naira dubu tara da ɗari biyu da saba'in da biyar naira dubu tara da ɗari biyu da saba'in da biyar na taimakon marayu da ake nema Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya bada ikon ci gaba da taimakawa Allah ya muku albarka kuma ya sanya albarka a dukiyar da ya baku sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa Salamu alaikum na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam ah, malam mai tambaya na cewa dan Allah malam ta yi mun bayani dangane da nafilar sallar walaha sallar walaha sallar ce mai matuƙa falala sallar walha ita walha tana farawa tun daga lokacin da mu ɗauka yanzu mu ce kamar karfe takwas na safe daga nan har sha biyun rana lokacin walha ne lokacin muddin da rana ba ta yi zawali ba to kana lokacin walha kuma wannan sallah sai wanda Allah ya zaɓa ne yake kiyayewa kullum ya ringa tana da falala mai yawan gaske daga cikin falalarta in dai Allah ya baka iko kana yi to ana ka kama hanyar da in Allah ya yarda ba za ka mutu kana da zunubi a tare da kai ba ba za ka mutu kana da zunubi a tare da kai ba muddin ka rike wannan sallah kana yi tsakaninka da Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace na'am to subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa ilayka wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa